in sha Allahu za a rantsar da shugabanni 29 ga wannan watan waɗanda aka zaɓa ya Allah ka sa mu ga alheri mu ji alheri Allah waɗanda muka zaɓa da waɗanda aka zaɓa mana da ƙarfin tsiya ya ubangiji kada ka bari cuce mu Allah ka cusa musu tausayin mu a cikin zukatansu su kuma Allah ka kare su daga sharrin mu na muguwar addu'a la'ana da zagi da mugun roƙo mai lasisi ubangiji Allah muna roƙonka wannan shugabanni da aka zaɓa mana idan akwai wanda yake nufin galla zamana ko cuce mu Allah ka sa kotu ta adalci a kansa a karɓa a ba wanda zai tausaya mana ya